ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تعى قوة جمادى الآخرة sallallahu Alaihi wa wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai ya dace da talatin ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci na Usman bin Affan anguwan ɗan jinjirin kusa zariya jihar mu ta Kaduna a ƙasar mu ta Najeriya Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya za mu ci gaba da karatu mu muna cikin babi na arba'in da shida kitabul muna magana a babi na ilimi da falala sun suka fi cancanta da حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان كدعا النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحة ثم تبسم يضحك فهممنا أن نبتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكس أبو بكر على أخبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر توفي من يومه صلى الله عليه وسلم عليك أفضل الصلاة وأتم التسليم Imam Bukhari yana cewa Abul Yaman yayi mana hadisi shine Al-Hakamu bin Nafi al-Hamsi shi kuma yana cewa Shu'aib yayi mana hadisi Abu Hamza kenan daga Imam Zuhri Muhammad bin Muslim bin Shihab rahimahullah قال برني أنس بن مالك الأنصاري أنس بن مالك متم مدينة يقيا مني وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم في أنس بن مالك يا يقول يا النبي صلى الله عليه وسلم أكيد النبي يقول ينا أيك أيك sahabi ne radiyallahu ta'ala anhu yana ce mana anna ababakar ne tabbas hakikatan abubakar ne siddiq bin abi quhafa radiyallahu ta'ala anhu kana kana yusalli lahum shi yazan yana sallah masahabbai a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi nabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allazi tuwfiya fihi rashin lafiyar da Allah ya anshi manzon sa sallallahu alaihi wa sallam a wannan rashin lafiya da bai tashi ba wane ne mai yana sallah tsawon kwanakin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai samu fitowa sallah ba innahu abubakar siddiq ibn abubakar ne mai gaskiya mai gaskata mai gaskiya رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى إذا كان يوم الاثنين أهك يشغب وترانا كتراني قرانا للتني اسمع جيدا رانا مين للتني رانا للتني وهم صفوف في الصلاة sahabbai sun yi safu suna sallah sayyidina abubakar yana limanci fa kashafa annabi sallallahu alaihi wasallam sitar al-hujrati sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga labulan ɗakinsa kusan ɗakinsa da masallaci ga su gashi ne yanzu ilaina ya kafo mana ido yana kallon mu Allahu akbar daɗi ya ishe shiga rashin lafiya ya dame domin ya gansu a sahu kamar yadda ya koya masa ya koya masu ya ga natsuwa kamar yadda ya koya masu yana jin kira kamar yadda ya koya masu sallallahu alaihi wa huwa yana kallon musulmi na tsallaki kuma yana tsaye Allahu akbar ka anna wajhahu warakatu mushafin yace in ka dubi huskan manzon Allah sallallahu alaihi sallam, yana walwala yana walqiya yana ƙyalli, yana haske kaman shafin kamar takaddan alqur'ani alaihi afdalus salatu wa tammu taslim eh kuma tabassama ya haku sai annabi da ya duje su ya duje su ya gana tsuwa irin yadda ya koya kuku irin wanda ya koya sujada irin wanda ya koya sai murmushi murmushin da ya fita yin dariya daɗi zai tafi ya bar al'ummarsa a kan aiki da ya tabbatar wannan yi ma annabi daɗi sallallahu alaihi wasallam zai bar baya mai kyau zai bar baya ta gari haka ake so ya Allah ka sa bayan mu tafi mu kyau Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam yace fahamna annabtatina min al-farah mu da muke sallah muka fahimci halin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance na munna kuma mun san ya fitowa yau ya fito ya tsaya yana duban mu yana murmushi yana jin daɗi wallahi aka kusa fitinan mu saboda farin ciki bi ma'ana muka nemi kila ma sallata mu ta ɗan girgiza eh fahimmna an naftatina min alfarahi muka kusa har a ɗan fitile mu ya zama na jarabawa saboda munna Abu رؤية sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. saboda ganin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yau shi ya fito shi yana kallon mu tashi ya tsaya yana murmushi daɗi ya kama shi ko ba haushe daɗi ya kashe shi Allahu akbar ashe kallon karke ne fana kasa daga nan sai ya saki labule afwan fana kasa abubakar dina abubakar sai ya da baya yana nufin annabi ya shigo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam liyasila saffa dan yana fatan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo sahun gaba وظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خافج إلى الصلاة yana zaton annabi ya fito zai zo a yi tsalla da shi ne don ƙoƙarfin hali ne ciwo ya isa annabi sallallahu alaihi wasallam أشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم شاء النبي يمن نون يمن إشارة يمن إشارة كتك سلم كتك سلم فغير زوابا ba zan iya zuwa ba sallallahu alaihi wasallam ba an hasita ya saki labulan shi ta saki labulan nan fa an gama bai sake fitowa ba ba ta wufiya min yaumihi a wannan yinin Allah ya anshi rayuwarsa a wannan yinin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahu akbar Allahu akbar ma'anin yau ya kace litini litini litini wata cewa an haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam ranar litini shi ya su ke munnan bikin haihuwarsa wannan kuma Allah ya anshi rayuwarsa suna munnan bikin mutuwarsa ne bid'a ba kyau mala bid'a ba kyau ya Allah ka raba mu da bid'a halisan ta mu barin bid'a Allah ka ganar da ɗan bid'a Allah ka hana fi bid'a Allah ka lizumta mana sunna ka lizumce mu da sunna wannan hadisi kamar yadda muke gani hadisi ne muhimmi amma take nuna falalar sayyidina Anas Allah ya kama maka yadda dan maliku ga an nuna yayi biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da kafa duk abin da yake yana yi a idance akwai tauhidi fal da zuciyarsa a aikace duk abin da yake iyawa yana yi asluk akhlaq yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka aka ce tabi'an nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi masa hidima ya zama sa a ce yau kai za ce ya rasulullahi me zan maka ya ce ka zaka je kai ke ce ba ka yi ba wani daraja ya kai wannan ka falala ya kai wannan ba jarin in yi biyayya ga iyayensa ana masa fatan alkhairi wannan tana wanda ya biyayya ga laki, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yake ce mana lallai sai dai na abubakar ga abin da ya au ana yana nuna kaddamar da abubakar shine shugaba duk lokacin da annabi ba shi da lafiya sai na abubakar ke yin mene limanci wannan ya nuna mana mene halalan sai na abubakar halalarsa da iliminsa domin kada mu manta babin da muke magana babi ne ahalil ilmi wal fadli ahqqu bil imamati malamai ma abota ilimi kuma masu daraja da kima a idan al'umma su ne suka cancanci yin limanci kada a zo da jahili a ce ba a ji ta kama ka da ce subhanallahi ta kafa ko ta hannu kaga abu ya lalace sai an gafa ta malam ya dawo zai kwafi falla ne ya taso daga alola a ce ga lam'a nan a ce lam'a ina take ya ga gaba ya waiga ba ina lam'a bai san ma'anan lam'an ba ma bai san ma'anan lam'an ba ka gawa magana Allah ba magana shi inda jahilci yake aka yi da'awan ilimi sai an ji kunya shi ba a ƙarƙaryen ilimi ba a yi kana yi za ta kwale ke eh, zan iya karyan kuɗi je in hayar riga in hayar mota ɗan isa ke eh, ki yi hayar direba ma don ban iya ba ke eh, a ce don ni ɗaya ne ki lala kuɗi in bada da kudin takalman da kudin rigan da kudin hula da kudin hayan motar da na direba in zo in ci kasuwa na yi ni ɗaya in tashi ba wanda ba zai ce alhajin Allah ba amma kana ƙaryar malanta a ka masu ilimi za su gani cewa ƙasun gumin jahili ne wani katakorin jahili ne eh, wani barjan jahilci ne amma jahilai shi bange ne an gane ne Allah ka haɓa mu da jahilci sau da aka masu falala da ilimi ana son su zan su ne malamai an ce kuma masu falala can ne saboda walakantaccen mutum bai kamata ya shiga ya jagorancin sallah ba domin sallah ita ce ibada da tafi kowane ibada sallah ita ce ke raba musulmi da wanda ba musulmi ba sallah ita ce yau in mun mutu a kai za a soma mana hisabi annabi ya ce in ta gyaru ta kyau sauran ayyuka za a amsa in ba ta gyaru ba ta ɓaki, sauran ayyuka ma sun ɓaki. wannan hadisi yana karantar da mu mutanen arziki mutanen kirki a kullum suna farin ciki idan suka ga addini yana ci gaba idan suka ga ilimi na bunƙasa idan suka ga al'umma suna iltizami da umarnin Allah sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu shekaru 23 yana koyar da mutane addini aqidatan wa ibadatan wasulukan saboda haka yanzu zai bar gidan duniya yau gashi ya ga abin da ya koyar ana yi ya kamunna ya kashe shi farin ciki ya mamaye zuciyarsa yana murmushi murmushin nan kai ka ce wasarin wata ne ranar sha biyar kamar yadda bahaushe ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yana nuna da'a ga sahabbai inda sayyidina abubakar da ya ji alaman ga annabi nan yana limanci ne ba sai yana jawowa da baya ana budawa ya zo ya wuce sallallahu alaihi wasallam an gani nufin shi in har zai sallan ne ya zo ya kama ya ci gaba shi ya zama ma amma wannan ana cewa hususiya ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ma ki ya zo ya ga yi na sallah sai ya ji ba zai ce ja da bayan ya shiga ba in daga inda aka ina fatan an gane kuma kada liman ya zo ya ga mamun shi na ilin shi na sallah ya ji haushi ba daidai ne ba to an ce sai kai mene amfanin na ilin eh ko yake sallan ma <laughs> shi ba zai yi ba kai aka bi ka kai ba za ka yi ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba kullum mu gane yadda addini yake mu aiki da shi an kuma ya zo ya ta faɗa don me aka yi sallah eh don me aka yi sallah ba an ce da an jama sallah ayi bane ba an ce ka a jama liman a'a ai akwai lokacin da ya auku idan ya auku kada ka nuna kuma wani mai tanka a fili in ba kai ba kada ba za a yi ba wannan ba daidai bane sai sa na abubakar ya ja da baya annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya masa isha'a. ku cika sallan ku da sallan ku wato in ka dubi musulunci sai ka ga wato rayuwa ce mai sauki ta a mu'amala a ibada a komi abu ne mai sauki mala wanda ya matsa ma hashi shi ya matsa ma kuma shi zai shiga cikin matsatsi Allah ka sa mu sauƙaƙe ma kanmu addini yusrun wa ma sha jaddina ahadin illa galabahu haka hadisi ya inganta aji abu ne mai sauki duk wanda ya tsananta ma kansa addini wallahi sai ya ga karfi shi in kuma kana shakka ne ka ga kiyamul laili babban abu ne ka ce kai kullun sai ka kwana sallah ka gani wallahi sai ka abin ya dame ka ka sahabin da ya zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina iya yin azumi kullun na nafila sai in annabi ya ce ah, ina ba zai yiwu ba la sama liman sama daha duk wanda ya ce kullum azumi kullum azumi bai da azumi ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to zan iya kaza annabi yace a a annabi yace kai kaza yace zan iya yin fiye da haka kai kaza yace zan iya yin fiye da haka da dai ya matsa sai annabi yace sun yawman waqtir yawma in ka yi yau gobe ka huta jibi kai za ka huta kai haka wallahi zan iya yi kullum annabi ya ce to baka da azumi in kai kullum to min afdalu siyam siyamu dawo azumin da yake kowanne annabi ya ce azumin annabi dawo kana yasumu laila yawman wa yufiru yawma annabi dawud din yi azumi yau gobe zai huta kin yayi gobe zai gidi zai huta kin yayi jibi ne kuma gata zai huta haka yake sallallahu alaihi wasallam ومقلة حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال لم يهرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وقيمة ثلاث فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم عفوا فقال أهي هكذا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضع وجهه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان عاجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا أو مع النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم فأرهى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب ولم يقدر عليه حتى مات صلى الله عليه وسلم وكنجكم wannan ruwaya tana cewa sai ina abu ma'amar ya ruwaito da gaya mai imamul buhari Allah ta'ala ya ji kansu bincika shi kuma yana cewa Abdulwaris, shi ya mana wannan hadisi wato ibn sa'id al-ambari Allah ta ma musu jin kai shi kuma yana cewa abdul azizi shi ya mana wannan hadisi ibn suhaib al-bannani mutumin basra ne Allah ya ji kansu Allahu akbar shi kuma yana cewa ya samo daga anas idina anas dai wanda muka yi maganarsa ba da daɗewa ba ɗan malik hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال لم يهمه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا rashin lafiyan annabi na karshe a na karshe kwana uku bai fito ba sallallahu alaihi wasallam alatan bin bai eh annabi kwanan shi uku a jama'a bai leko ba sallallahu alaihi wasallam jiki yayi nauyi Allah ya kara masa tsira ya kara masa aminci ya ba shi maqaman mahmuda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na zamalik da ke fa uqimatu salatu aka tada sallah zaba abubakar ya taqaddam sayyidina abubakar wannan yanayi ya shiga zai ja mutane sallah Ana cikin wannan yanayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hijabi nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam bil hijabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kofa ya daga labule falamma wadaha sallallahu alaihi wasallam a lokacin da fuskan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bayyana mazaha kenan sanda fuskansa ya bayyana saboda tsananin kyansa ya ce ma nazarna manzaran kana a ajaba ilaina min nabi sallallahu Alaihi wasallam wallahi ba mu taba ganin wani abu mai kyau mai haske mai ban sha'awa mai ƙayatarwa tankan fuskar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam nuri ya ƙara sauka akan nuri nun ala nuri da zai ba gidan duniya sai Allah ya ƙara masa kyau ya ƙara masa kwarjini ya sa san Allah ya ɗaukaka waɗannan hadisai suna nuna mana abubakar shine halifa shi abubakar radiyallahu anhu shine halifa fi sala khalifa fil imara bayan masuwan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah mun gode maka ni'mal khalifa حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس ainihin nasbansa eh Allah ya ji kan maza shi kuma yana cewa Yunus ya mana hadisi Yunus ibn Yazid al-Aili akan kuma shi masa alkunya da Abu Yazid Allah ta'ala ya ji su duka qala lamma ishtadda an abihi afwan an ibn haka ne an ibn shahadin shi kuma ya samo daga ibn shahab muhammad bin Musulmin az-zuhri kenan Allah ya ji kansa an hamza ta bini abdullah daga hamza ɗan abdullahi wane ne hamza ɗan abdullahi babban mutum ne fa hamza ɗan abdullahi abdullahi kuma ɗan umar ɗan hasaji eh hamza jikan sayyidina Umar ne eh, Hamza ɗan Abdullahi Abdullahi ɗan wane Ɗan Umar Umar ɗan Khattab khalifa na biyu khalifa na biyu Allah ta'ala ya tsara masu yadda eh dan Allah huwa huwa an abihi ya bashi labari ya samo daga babansa Abdullahi Ɗan Umar kenan qala lamma shadda bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam waj'uhu lokacin da rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tsanani kila lahu fi aka ce masa lokacin sallah yayi kuma yana nuna duk lokacin da baka ke da mara lafiya ka rinka tunasar da shi lokacin sallah yadda za ka san al'amarin sallah azimun ne ma daman bawa na da hankali ba a ɗauke masa ka yi a tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallah qa'ima in لم تستطيع فقاعدة qa'ida لم تستطيع فملتجعة fa سلم kai sallam ta tsaye in ba za ka iya ba kai a zaune in ba za ka iya ba kai a قياما suka إسناج suka dada fada da abin suka ce wajibi kai sallah a tsaye bigar ka dogara da idan ba za ka iya haka nan kai kaɗai ba to ka yi sallah ka jingina da wani abu duka wannan matakan farali ne suka ce farallai ne idan ba za ka iya jingina ka yi a tsaye ba ko ka yi a zaune bidoni isnadin ba tare da ka jingina ba mataki na uku kenan wajibi idan ba za ka iya ba to ka yi isnadi mai azari yana sha wannan alal wujubi ne alal wujub bi ma'ana in za ka iya yi a tsaye ka jingina da ginshikin nan baka da sallah in za ka iya jingina ka zauna baka da sallah in za ka yi a zaune ba ka jingina ba ka jingina baka da sallah hakan kai lokacin da za ka yi a kwance ta dama in ka gagama ta hagu in ya gagama mustalqiyan kanka na kallon sama za ka yi sallah in duk ba yadda za ka yi fa'ajirul salata ala kalibika ka ta yanayin da ba yadda ma za ka yi kai gudanar da sallan a zuciyarka wa ka kaddara kana karatu ka kaddara ka yi rukun ka kaddara ka taso ga zanku ka kaddara ka tafi sujada ka kaddara ka tago daga sujada ka zauna ka kaddara ka koma sujada ta biyu har ka gama sallah inna salata khatruha azima wa babu ha kusa biha al'ulumu shi malam ya haya al'amfani a kai al'amarin sallah ta wuce yadda take zato kuma babi-babi na sallah da kyokokinta da hukunce-hukuncenta hmm. sai wanda ya gani ilahiyar na ta yi alfa mas'ala maujudatin fi kusurikun mufasawa ya wasu malaman suna cewa tana da matsala dubu goma sha biyu sai za ka tare ne aka ce kawo ko da matsala ɗari ne cikin gina shi na zan iya Allah ka gafarta mana ka ba mu ikon ibadar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ko shi ne daga nan aka gaya masa sallah sai ce muru ababakarin ومتي سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى أنه أن يسلي بالناس يجا جماعة يمسلمانشي هذا عائشة سيدنا عائشة سيتكاد ومن ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أبا بكر رجل عتيق سيدنا أبو بكر متنمي توشن ذكي يا zuciya kwarai kwarai دقسكي idan kama a galaba buka'u don yana kira'a kuka na janye shi ya ci ƙarfinsa ƙala muruhu falisal annabi ya ce muruhu falisal na ce a umarce shi ya tsalla a wadda ta maimaita hakan a ƙala muruhu falisalli umarce abubakar ya tsalla inna kunna sawahibu yusuf ko dai ga kunan kuna nan irin kawayen annabi matan annabi Yusuf me yake nufi mun ambata baya ma'ana da'awa ce wanda take neman a kau da ita akan wani abu ko babanta ke ka a fitini mutane da abubakar tsoronta kenan sai ka ga su matan yusuf zaliha ne sai masu gadon zare lokacin da ta kira su zuwa wannan walima hmm? shin walima ne manufanta akwai boyayya a zuciyarta tana son matan gari su ga kyan yusufu don a sassauta zunɗenta ko ba haka ba ne kaga aisha ba ba ta san babanta ya yi sallah ba ne <clears throat> ana ƙoƙarin ta kare shi ne ka a ce ai sai abubakar ai kaza kaza ai sai kaza kaza to ya zamba shi ya taɓa yi ba shi kadai annabi ya ce to shi nake so ya yi ba an gama ba da ce akwai ku da malƙodiyo haka kuke kamar matan zamanin annabi shi ne ma'anan magana e malƙodiyo an za ka yi nan ne ka yi nan can sai ka lankwaso ka yi malkokiyo sai ka bashe su an gani? taba ma guje ko? ya san ka gaba ma guje malam ba yadda za ka rikace ba musulmi wani in dai tsaban ba ma guje ne za ka gaishe hadda awani cincime ne hausa kuwa dama ya fi ka iyawa in kai wasa in dai salon hausa ne shi ne makocin shi ya rasu ya fito sallan janaza ke shiga sahu aka yi kabbara aka yi komai can da aka sake kabbara ya rufu <laughs> ya ga wani ya rufu ya daga kowa na bai sai ya daga ce shegu sun ba shi ne ya sa takalmi shi ya gaba ashe ba zai iya tafiya da su ba wai sun ba shi ba ɗan gari ba ba ko ne kenan Allah ya sauke na kunna sawahibu yusuf ta ba a zubaidi wannan ruwaya imamu zubaidi ya bi yunus ya yazidu da ruwaya irin wacan nan wabin ashi az-zuhri kuma dan dan uwana al imamu zuhri muhammad bin abdullah bin muslim sannan wa ishaq da ishaqa an gane ko shi ma duk ya bi da wannan ruwaya ishaqa nan ishaqa bin yahya haya kalbi bin ya haya kalbi Allah ya kika maza an zuhuri dukan su sun samo daga imamu zuhuri Muhammad bin Muslim bin Shahab muna ta fadi shi kullum Allah ta'ala ya kika shi wa qala uqailu uqailu ya ce uqailu tasjiri ne na aqili an san tasiri ko amma da babban karami shine tasiri da larabci in ka ce rajulun sai a ce rujailun mutum sai a ce dan mutumi aka ga an fuskanta kalmar ne haka nan uqailu tasiri ne wa wa ma'amar da ma'amar sun ce an gane ko me suka ce an zuhuri su duka sun samo daga imamu zuhuri an hamzata daga hamza Allahu akbar imamu hamza kenan ah, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ana nuna hanyoyi daban-daban daban-daban da aka rawaito wannan hadisi wannan yana kara masa kuwatan wata batan an gane ko domin labari ko labari ne na duniya ka ji a BBC hmm? ka ji a Voice of America ka ji a Faransa kaji a china duk muna da kafafen watsa labarai na hausa ko kaji a misira kaji a mene dauci bane haka yake to kaga ita ce ta tabbata inda kana shakka-shakka ke sa ma ka duba ka ga idan mutum ya cika labarai iri-iri yau ya zo da wani ake bbc wai suna ake samun shi bbc <laughs> Allah ya kara mana imani ba da hadisi ga ya karantar bayyananne ne kusan ƙarin bayani ne a waɗanda suka gabace shi babu man kama ila jambil imani li illatin wai kuma malam yana ce mana ah, wanda ya tsaya a gefen liman saboda wani dalili shi ne illa wani dalili da ya haifar da ya tsaya a keken liman ɗin حدثنا زكرياء بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن قروى عن عديه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرافه فكان يصلي بهم قال أروى فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما كنت أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم هراء أبي بكر إلى جنبه وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه الله أكبر فهمتكم؟ imam buhari yana cewa zakariya ɗan yahaya ya yi mana hadisi shi kuma yana cewa ibn maryam ya mana hadisi ana ce masa abdullahi shi ibn maryam kuma yana da ɗaya sa masa hisham ana masa alkunya da wannan akan ce abu hisham an gane ko Allah ya ji kansu ala akhbarana hisham bin urwa hisham dan urwa shi urwa dan zubair ne zubair dan awwa eh Allah ka rahama masa yadda cewa qala urwatu la أن أبا بكر كان يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم يا كفن شينا صلى تعالى سوكا لو أهوته أهوى يكي فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة من من في النبي صلى الله عليه وسلم يسام سوكي jin saukinsa ke da wuya a hamaja da ya ji an tada sallah sai ya fito. Fai za abubakar ya ummun na ya zo iske abubakar yana jagorancin limanci a sahabbai alamma ra'ahu abubakar lokacin da sayyidina abubakar ya ga annabi ya samu fitowa ya shigo ya shigo ya shigo iska a sai ya nemi ya jinkita ya ja da baya a shara ilaihi an kama anka annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ishara ka zauna inda kake yani kamar yadda kake tsaya a yadda kake rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalat rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza a abi bakr sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna daura da sayyidina abubakar a jefan hagu ila jambi fa kana abubakar yusalli bi salati rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga nan annabi ya ci gaba da limanci yana zaune shi kuma sayyidina abubakar yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan su yi salluna bi salati abubakar sauran jama'a sahabbai da ke baya su kuma suna koyi da abubakar in ma ana ladan ko zakara to sai anan aka samu an gane amma asali liman shi ke daga murya in ba da lalluwa ba yawwa ladan ya yi ikama kai bar maliman haka ma shi zai daga murya ya ji yadda al'umma shi ne ainihin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma inda lalura kila makogarar liman ba lafiya kuma ya same shi maganar ba ta fita sosai ba za a ji ba sannan sai a sami zakara eh, mai muhtasar yana cewa wa mustasmi'un ai haka nan mai ji da mutane a lokacin da bukata ta samu ana iya amfani da shi an gane ku? to wannan hadisi ko ba komai ya karantar da mu wani babban al'amari wato mutanen kwarai in ka gaba su zo masallacin an yi jam'i da su to abu fa ya fi ƙarfin amma suna jin dama-dama suka ji za su iya ramakawa su zo su zaka ga sun zo ba wasu ya yi ƙarau ba ya so matalla da gudu a yana jin zai iya ta ƙarƙarawa ya zo sai ka ga ya zo yasa kowa yake kawaje da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min nafsihi haifa. da ya ji dama-dama sai shiga masallaci sai shiga matsalaci ya tana tumun da zancen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa za mu aita rajula ya atajil masjida fa shadu lahu bil iman idan ka ga mutum ta kensa masallaci ina za ka masallaci ina kan kiwa masallaci in bai da komai sai ya alola ya je ya nafila a masallaci ya zauna ya dauki kwan ne bai ta azaka wani ma habbaci ya kwashe shi idan kuka ga mutum bai wasa da zuwa masallaci ku masa shaida mumini ne mumini ne kayan daidai da abin da Allah yake faɗi cikin suratul tauba inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir ba mai raya masallacin Allah sai wanda ya imani da Allah da gobe kiyama raya masallaci kuma mafi darajar su bil ibadati Ko min kyan masallaci in ba ku zuwa kuna sallah sun kashe masallaci amma za a tsarin ibada za a yi karatu cikin addini za a koya ma mutane tarbiyya alhamdulillah an raya masallaci Allahumma ja'alna min masajidi eh. akwai mai tambaya kan mu shiga wannan babi mai yana da tsawo kima wa alaikum assalamu rahmatullah game da maganar azumi na'am cewa ba'ayin azumi kullum kullum kullum kullum eh. kuma ga wasu kamar irin lokaci da yake muka ciki yanzu eh. da an je rajab za su ɗauki azumi rajab sha'aban har ramadan a wannan sabanin sunna ce yana cewa masu azumin wata uku a jere su yi azumin rajab su ce azumin tsofaffi su haɗa da sha'aban shi kuma na menene a'a kyale ba suwa ba waɗannan ba a nan layin suke ba suka tambaye su shi kuma na menene sannan su hada da ramadana yanzu wani rajam na kamawa da wata tsohuwar ba za su sake cin abinci a jijir ya fito ba su ta wata uku a jere ana ya saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai abin kala uku ne da masu zalke an gane masu hada wata uku hadisi ya inganta annabi bai taɓa yin azumin wata ɗaya cikakke ba in ba ramadan ba bai taɓa yi ba da wa muke koyi amma ba a taɓa samun watan da yake yawaita azumi kamar sha'aban ba to sai aka samu kuma wasu shaidan ya masu huda Wata rajab sai su azumce shi tas sai azumin tsofaffi ne sha'aban da annabi ya fi yawan azumi a cikin fiye da kowane wata in ba ramadan ba sai a ce sha ruwan tsofaffi ba za a yi azumi ba za a sha ruwa ne a huta cikin kanun ramadan a ji shaidan ku nan ya sa su sun yi abin da ba a taba yi ba annabi bai taba yi ba inda annabi yake yawaita yi ya hana su yi kun gani ko sannan ramadan sai a ce na duk gari sannan ka sake ganin kutun wila na biyu shaidan da yake mana sai ce azumin shofaki wato matasa ku ta shagalinku sai kun tsufa za ku yi ibada to kutun wila shaidan shine ana cewa man ba ala shay'in shabba alaihi wanda ji ciyarsa ya saba da abu ba ji ba gani ko kasa abin da zai tafi kenan wato hanya ce shaidan ya bi ne ya kashe mana ibada tun annabi ya zuga mazanmu da matanmu cewa mu yi ibada tun muna ƙanana za a ba mu inuwan lahira ranar da ba inuwa in ba ta Allah ba wa shabun na sha'afi ibadati rabbiki cikin sab'atu yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu daga ciki akwai shabun nasha'a fi ibadati rabbih sai shaytan ya ce a azumin na tsofaffi ne to tsoho dai akalla ce 50 zuwa 60 ko wanda ya gama rayuwarsa bai saba azumi ba har ya kai 50 ko 60 sannan ka ce yi ba zai yi ba ba zai yi ba saboda dabi'a ta nuna yadda ka rayu kana kuriciya ka tafi a haka a haka za ka tsufa shi sa in ka ga dattijan arziki to yaron kirki aka yi idan ka ga ga lallan tsoho ko tsohuwa to ka binciki kwanciyarsa ko kwanciyarta eh, ba alheri a ciki saboda an saba ya zama jiki za a iya dainawa ba haka dai abubuwan suke don haka muna kiran 'yan uwanmu gaba ɗaya ba a azumi na wata uku nan a gera ya saba mu koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ku duba littattafai ku tambayi malamai su gaya muku gaskiya in kuna shakka annabi bai taɓa yin azumin wani wata ɗaya cin rayuwarsa sai na ramadana watan da ya fi yawaita azumin tsawuyi shi ne watan sha'aban wato wanda daga shi sai ramadana Allah ka daidaita mu akan jirgi ya eh. yadda Allah ya ba bawa iko shi ne zai yi ba a ce mana yana goma ko ishirin ko wani abu mai kama da haka ba, amma dai yana yi da yawa kuma bai taɓa yi duka ba saboda haka ƙofa ce buɗaɗɗa ka shiga so goma ko so sha biyar ya rage naka kila an fahimta ko ka shiga so ashirin sai dai idan tun da watan ya tsaya ba ka yi azumin ba to in ya wuce rabi ba a so ka yi makaruhi ne akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan ta safa sha'abanun ta somo idan sha'aban watan sha'aban ya raba a kafa azumce shi wannan idan ba ku ɗauko azumin tun farko ba ana ta shagalinka sai da aka kai sha bakwai ko sha takwas ko ishirin ka ce bari in taɓa ba a san haka an gane ku? Allahu alam wa alaikum assalam na'am eh hmm. ya mulaili ana son ka yi kullum ka zama wa ibadar rahmanin lazina suna alal ardi hauna wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama allazina yabituna lirajihim sujadan wa Ka ji yadda Allah ya yi masu qiyamul layl kullum allazina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama a wata ayar kuma kanu qalilan min al-layli ma yahjauna wa bil asari hum yastabquna nan annabi yana son kada ka yanke ko da raka'a biyu kake yi abin da ya shafi tsoron ibada irin wannan ba azumi ba yana cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla aikin da Allah ya fi so wanda ayi sutur ko da ɗan kaɗan ne yanzu wanda zai zo rana ɗaya ya awa uku cikin dare yana sallah ba zai sake ba sai bayan wata to an fi son wanda zai yi mata a biyu kullum ta fashi ai Allah ya fi sai shi Allah ya ba mu iko wa alaikum assalam eh. hmm. a ah, bai shafe shi ba azumin isnani wal khamis wannan tsaman kansa yake yi yawa na'am Hmm. Hmm. Hmm. John, shi yana sai yanka amma shi yana da akuya. sai ya a to karen dai in na farauta ne ko na gadi ya halatta ga sayar amma karen da ka ije don sha'awa to Allah ma ya hana ka wa. ina fatan an fahimta ba ma lokacin kirsimeti ba ai muna yara ko kila ka miska kila baka miska ba maguzawa ko anna sukan je ƙauyuka rinka ba da wasu abubuwa a ja da sauran kayan amfani ana ba su tare da titin nan za ka ga mutum ɗaya ya dawo farautan irin waɗannan abubuwa wani ka gan shi da takwas wani da goma wanda ya sa a sha. kasan san lokacin? eh? ka ji labari kyau na kara maka da akidi labari ya jada karfafa kan shi eh ba ruwanka da abin da zai yi saboda shi karanta Auta, an yi training shi تعلمونهن مما علمكم الله فقلوا مما أمسكنا عليكم ya يا shi. بكيش yace ku sanar da su abinda Allah ya sanar da ku na yadda za su je su yi kamuta kuma ku ci duk abinda suka kamo suka kamo ku koda sun kashi saboda shi taron a lokacin malami ne kuma ka sake shi da sunan Allah ta yi kabbara bismillah Allahu akbar sai ka cinna shi ga zomo ko gada suka je suka yi attabu da barewa ko da zomo ko da gada ya kashe ta to za ka ci halal ne kaji inda kare ke yanka musulmi ya ci akwai inda musulmi ke yanka musulmi ya yar eh jahilin da bai iya yanka ba bai san dokokin yanka ba ya zo ya danna ragon layya wuka ba kaifi ya yanka ya yanka jini ya so zuba ta dakushe ya ce farka min nan ya je ya waso ko ya miƙa ma mai danne mashi ya ce waso ta waso ta za a ki ba za a ci ba ba za a ci ba ya kashe naman layya sai a bar ma maguzawa ko a bar ma harnuka yanzu ba angulu ba fatan nan ka ga angulu malam yadda ka san ana bikin daba ko yanzu akwai sai dai kudaje wa alaikumus salamu hmm. a duk wanda suka jira in dai da halin da za ka iya bi ka bi sai ka ya yawa sai wannan yana daga cikin ni'iman da Allah ya yi mana yawa ka yi a nan ka yi a can ka yi a can ka yi a can.

ina ji Allah sarki na'am Hmm. Hmm. hmm. kuma ba inda da yake don Allah ya kama kuma da wannan Hmm. Hmm. Hmm. to ai wanda ya da awon haka yawwa